Marilyn. ina dalili kallo da sauraron mu assalamu alaikum a barkan ku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na ina dalili kamar da ku sani shirin ina dalili shine da ke muku al'amuran da suka shafi rayuwa siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma harkar tsaro da zumar ilmantarwa nishadantarwa da kuma faɗakar da ku da ƙarshe a baku dama ku bugoya domin ku tofa albarkacin bakin ku kan muhimman labaran da suka fi ɗaukar hankalinku a cikin wannan shiri na ina dalili. a cikin shirin namu ne za mu tattauna ne da mai shirin al'amuran yau da kullum dr garus gololo kan tsokaci game da naɗin sabon shugaban ma'aikata na fada shugaban ƙasa farfesa ibrahim gambari daga bisani kuma a za mu tuntuɓi wani mai shirin al'amuran yau da kullum kuma a dakta a malami a tsangayar kimiyyar fasaha eh, kimiyyar siyasa da ke nan abuja wato dr faruk bibi faruk domin shi ma ya tofa albarkacin bakinsa kan nadin a wannan shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa a da farko a dr garis galolo shugaban kasa muhammadu buhari a jiya ne aka ba da sanarwa a hukumance nadin shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa wato farfesa ibrahim gambari a wannan ya zo ne bayan mutuwar shi marigayi malam abba kyari wadda shi ke rike da wannan mukami shin da farko ya za ka bayyana nadin da aka yi shi farfesa ibrahim gambari saboda kusan duka waɗanda ake ta tunanin za a naɗa za a naɗa kusan mutum wajen arba'in waɗanda ake ta hasasan cewa cikinsu ne za a naɗa ɗaya daga cikinsu a matsayin wannan mukami na ma'aikatan fada shugaban ƙasa shi farfesa gambar ma baya ɗaya daga cikinsu sai gashi kusan kwatsam sai zo da bazata ga 'yan najeriya game da shi wannan naɗin a farfesa gambari duk da yake kuma ya taɓa zama ministan harkokin ƙasashen waje na gwamnatin buhari a 1984 zuwa da 85 shin me zaka ce dangane da wannan to alhamdulillah ni dai farko dr ibrahim gambari na yi masa murna kuma ina gani tun daga 215 tun da ni party din nake tun daga 215 shugaban kasa bai taɓa wani appointment mani wanda ya min daɗi kama wannan appointment mani ba saboda abin da ya sanar ce wannan mutum ne wanda yake da kwazo wanda ya zauna ya representing Najeriya a United Nations majalisar ɗinkin duniya kuma ya je kasashe daban-daban kuma diplomatic ne kuma ya san mutane kuma ya san aiki din ai wancan list in wanda ba wai zaben list ne magana ba a je a yi zaben tumun dare gero ya nuna kuma gashi ba shi da abun nan shine magana amma in aka yi zabe wanda yake cewa zai taimaka wa shugaban kasan aikin ya tafi a yi aiki yadda kowane dan Najeriya talaka ma zai san cewa eh wannan gwamnatin fa bayan sun tafi sun bar rekod abun da muke so kenan kuma a wannan zaben da aka yi dinnan ni a nawa ban taba ji shugaban kasa bai taba abun da ya burge ni irin wannan zaben da ya ba na sai Ibrahim Gambar dinnan to a dr gadas abin da wasu suke ta sharhi a kai cewa shi wannan bawan allah kasancewarsa ya yi aiki a majalisar ɗinkin duniya kuma ƙwararre ne wajen harkar ilimin ƙasa da ƙasa wato harkar diflomasiya ya yi aiki a ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da sauransu shin baka ganin kamar idan ya rike wannan mukami ya so mu gudanar da ayyuka kamar zai iya kare wato muradu na ƙasashen waje misali kasashen yammacin duniya tunda ya yi aiki da su kuma akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin shi da kuma su saboda har ya taba aiki a majalisar ɗinkin duniya shin me zaka ce akan wannan ai ka san daɗin sa da yake cewa aiki a waje ai yanzu a Najeriya yaruka da yawa mun kasu da yawa wannan kawai kuna magana sai ce wannan ba yare na bane wannan ba yare na bane in an kama wani mutum yare sai a faɗe shi a jarida a ce wannan yare kaza ne amma in wani yare ne aka kama ba za a faɗa ba kaga wannan abun ma zai iya gyara wannan abun sai ya zama mu fa Najeriya ne kowa dan Najeriya ne kuma kowa yana da kowane waje zai iya zauna zaka iya ka zauna a Lagos zan iya zauna Port Harcourt zan iya zauna ko ina ni dan ƙasa ne kai ma dan ƙasa ne amma irin yadda ake nuna wannan yare daban ne wannan yare daban ne tun da shi diplomatic ne kuma ya aiki a waje zai zai ga shugaban ƙasa ya ce wannan abu da ya kamata a yi a sa committee su yi kaza su yi kaza su yi kaza a dawo a zauna tebul daya mu yan najeriya irin wannan dan karamin yare kaza a yi fada da kaza a yi kaza ba cin gaba kaza saboda ko kana gwamna yanzu misali yanzu fadan da ake kaduna da zace canzan da ake a niger da wanda ake a katsina da wanda ake abin a can a zamfara ko kana so ka aiki gwamna ya za ka yi ka aiki ba zai yi ba saboda in akwai matsala wani kamfani ne za ka ba su kwantara su je ya yana aiki a je a ɗauke shi zai yiwu ne to amma in aka zauna aka tantance za a gane wannan meye matsaransa ne kuma meye yake faruwa kamin ai wannan abu dinnan tun da yake cewar shi ni wallahi diplomati ne kuma na san cewar zai aiki sosai tukuru wanda yake cewar kowaye sai ya yaba shi to akwai a ah, wato cece kuce da ake wanda aka so mai a kasantuwar shi tsohon shugaban ma'aikata na fada shugaban kasa malam abba kyari lokacin da ya rike wani mukami akwai zarge-zarge cewa ai yana babakere kusan wasu abubuwa ma ya mamaye da sauransu shin baka ganin shi kanshi a farfesa ibrahim gambari duk da yake ana ta nuna cewa dai haziki ne kuma ya cancanta da wannan mukami baka ganin in yi hau mulkin ya dan dana wato daɗin mulki shi ma yana iya dan canzawa ya ringa gudanar da wasu abubuwa wadda ma shugaban kasa bai sani ba ko kuma wani a makamancin haka kasantuwar shi ajizi ne halin su ma daban ne abba kyari makaranta ne ya je a uk bai yi aiki a united nation ba wannan kuma ya aiki a majalisar ɗinkin duniya ba abun da bai sani ba a ciki ba kuma irin kamar na abba kyari na ibrahim gambari lokacin da ya foreign minister ya zama toni ni ma na san time din ko a lokacin ka same shi ko me kake so a take zai maka shi mutane a nan lokacin wanda suke tafiya suna eh, wanda za ba su federal scholarship za su samu matsala zai setu take ba tare da sai wani ya sani ba ko bai san ka ba ko ya san ka zai setu na san mutane da yawa wanda sun samu matsala lokacin suna karatu a waje an dawo da su kuma ya sake ya insisting sun sake sun koma a 1984 din wanda ni na san su sosai wasu na ne wasu suna na bulgaria lokacin wasu kuma suna yugoslavia croatia republic kam ya raba su mm. to kaga wannan abun tun da shi ya san meye matsalar mu haraka magana su ma daban ne kaga abun da ya faru wannan ibrahim gambari ne wannan kuma abba kyari ne mm. to suna din ma daban ne ni kai babba kyari yana abba ba za mu ce kuma Allah ya maimaita mu da irin wannan ba na mm. taɓa yin wannan ah, gidajen labarai ni da kai na har alzazira wanda ce a lokacin a sauke shi saboda shi ba dan siyasa ba kuma ya zo hana yan siyasa takar wanda kamata su gani kamar soja ne yana fare sai a ce ka canja kafa change step bai iya canja step ba kaga akwai matsala kai dan siyasa ne kuma mun muna targeting 2023 don wannan kan yanzu muna ga kawai irin lada ne an riga an hauta saura kaɗan eh. yau wato kaga in aka gyara wannan wajen fatin mu zai tafi ko shugaban kasa ya tafi tun da shi ya gama shekara takwas ɗinsa ko ya sauka ko waye ya kawo tun da yake an gyara wajen za a iya a tafi tun da ka gani kamar na Obasanjo lokacin da zai tafi da ya kawo raduwa a take kawai aka tafi saboda ya riga ya yi dan wani layout ya ka duba abba kyari bai Allah ji kansa ne Mm. abin da ya faru amma akwai ayyukan da yawa wanda ya kamata yau advice na shugaban kasa a mm. lokacin ba yi ba wanda mun san wannan zai dr uh, garus gololo a uh, wannan mukami na shugaban ma'aikata na fara shugaban kasa kamar da ake tsari ne na demokaradiyya kuma tunda ana demokaradiyya ne shugaban kasa shi kanshi muhammadu buhari ai tsarin demokaradiyya ne kawo shiga kan mulki bayan da aka yi ta gogayya da 'yan siyasa da sauran dai jama'a wadda har aka kai ga wannan gaci shi farfesa gambari shi ba dan siyasa ba ne za a ce saboda duk kusan waɗanda suke kusa da shugaban ƙasa muhammadu buhari a lokacin yaƙi neman zaɓe kusan ba a gan shi ba kusan za a ce ma wasu jama'ar bai san su ba misali waɗanda suka daɗe suna mu'amala da buhari shin baka ganin kafin har ya iya sanin waɗannan jama'a da suke ma'amala da buhari har ya zamana ya biya kowa buƙatarsa kamar zai iya ɗauka ma lokaci ma har kusan shekaru uku ɗin ma bai gama sanin wato makusantan buhari ma sosai da sosai ai akwai shi diplomatic ne abinda ake nufi da diplomatic ni dan nan mm. nayi aiki da united nation mm. kowane yaren duniya za ku haɗu da su mm. ya yi representing nigeria a united kuma ya yi un eh. kuma ya yi un envoy representing united nation da sudan nigeria a majalisar dinkin united nation ma gaba ɗaya ba majalisar nigeria ba un envoy wato wanda yana wakiltar un din kanta a majalisar ɗinkin duniya a sudan hmm. ya kuma yayi kuma yi a somalia ya yi abin nan ba a kasingali ya yi wajaje har da burundi ya je wajaje da wanda yana present united nation musamman a je a yi ya yi sulfu da mutanen a sa kuma a yi sulfu mutum ne wanda yake cewar ya san ko miye kuma ya san me ai siyasa zama da mutane ne ka gane miye mutumin da kuke zaune da shi in dai wata siyasa ne kawai ba wai hawan drum ne ka ihu shine siyasa ba ko kuma ka gaya mutane ka ce za ka yi musu bohol za ka yi musu wuta in an zo an zabe ka sai ka canja layin an kira zai ce is not available ba shi ne siyasa ba sanin me za ka mutanen ne ya san mahimmancin mutane ya san waye ne wannan ya san me kowane mutum ya san tunda ya zauna da mutane daban-daban kuma ya je kasashe da yawa ya suna rigima ma ya shirya su sun sani an koma United Nations an zauna an gani mun gani a a duniya a gaba ɗaya duniya ba a nigeria kawai ba bane to Dr. Garus Gololo a taya kake ganin shi Farfesa Gambari zai amfani da kwarewarsa da kuma sanayyarsa a kasashen ƙetare wajen wato fidda najeriya daga cikin halin da take ciki zuwa ga tudun mun tsira a misali yanzu a wannan annoba ta covid-19 ta sa tattalin arzikin najeriya yana kokarin durkushewa shin waɗanne hanyoyi kake ganin zai amfani da shi domin wato a kyakkyawar dangantakar ƙasa da ƙasa ta diflomasiya da yake da shi wajen nemo wa najeriya wasu lamuni da kuma wasu taimako wadda najeriya ita ma za ta ƙara ƙarfi a harkar tattalin arziki ai yanzu wannan covid-19 ba najeriya kawai ne mai dunkule ba mm. har american kanta yanzu a dunkule suke uk kuma haka italy kuma haka spain kuma haka russia ma haka mutanen da suka kamu daga jiya zuwa yanzu a russia ba karamin abun nan bane shi abu da zai yanzu na san duk abu kaga mutum ne wanda yake cewa ya yake a waje shawarar da zai ba shugaban kasa duka wanda zai umfani dan Najeriya wanda za a haifa gobe ne ba mu wanda muna nan ba saboda duk abu da za a yi daga yanzu ba a shuka ba ajiye gadon ba daga wajen da mutum zai hau ba an sa kawai kafe dan ajiye ko kuma tabarma in an yi ruwan sama kuma dakin abu da yake zai ji wannan tabarma dole sai an canja ta ko kafe in ba kawai zai wari na san aikin da zai yi a yanzu nan da nan da zuwa shekara uku na insha Allah kowane dan Najeriya zai yaba da shi saboda mutum ne sananne ne kuma kurare ne kuma wanda aka san shi kuma kaga ba na biyu kuma shi dan sarauta ne kaga dan sarki har abada shi yana so shi ma a yaba cewar eh gashi shi ma yayi kaza ko daga wajen ka shi prince ne ba irin wanda za a kawo bane daga waje dina ba ni na yarda da magana zuwansa kuma na murna da shi kuma ka duba da yawa 'yan Najeriya sai dai ka san korafe korafe a Najeriya mu 'yan Najeriya kaman ya zama ko kai aka sa yanzu nan in na ganka ko zan ce ka ya aka sa wannan zamin kawai zan ce ya aka sa ka ni ba ban san ka ba ba sai ce ai ba halin sa kaza ne kuma ba ta sani ka ba kuma in an tambaye ni an ce to wannan mutumin ina yake zan ce a ni ma na gan shi a TV ne kawai haka ko ruwa ka fada zan ce su kata da kura haka in Najeriya suke yi to amma a ire-iren irin waɗannan naɗe-naɗe na san akwai wasu ma waɗanda ba ma 'yan arewacin Najeriya ba waɗanda su ma suke fatan a naɗa su wannan mukami watakila za su yi tunanin cewa to ai shi ka wannan matsayi na chief of shugaban ma'aikata fara shugaban kasa kamar kawai na 'yan arewa ne ya kamata da an ɗauki mukamin an ba wasu 'yan kudancin najeriya tun da su da akwai hazikan mutane waɗanda suke da ilimi kuma sun cancanta su riƙe waɗannan mukamai shin me za ka ce kamar a lokacin jonathan ai wani burgediya general da kaba ai dan dan dan bayasa ne shi chief of staff din wanda aka bai lokacin jonathan chief of staff na jonathan brigadier general retired ai daga daga bayasa ne to me yasa shi prison bai dauko daga katsina ba ai akwai wanda ya kamata wanda suka yi party na aiki daga katsina ga ga sanato eh, ibrahim eh, na wanda yake presenting funtuwa da su manufashi din nan mm. wanda bai dawo ba wannan ya aiki a party nan ga ga su mutane wanda suka aiki party nan suna da yawa in an ce yan arewa wanda suka ai kudu din zabe nawa suka ba mu kuri'a nawa suka ba mu in ka duba in dai ta su ne ya da ba mu zo ba su wannan mutanen ko ya aka yi ba za su ce an yi musu kaza ba mutane yanzu na position nawa suke da shi daga kudu din ga suna suna da shi da yawa suna da shi kowane akwai transport akwai petroleum akwai eh, niger delta akwai eh, science and technology akwai na ma'aikata na labor to wane ne kuma za a basu sai mutum na za a basu na kudu kuma dauka minis eh, wannan dama eh, wannan in an dauko cin usta staff din shugaban kasa wanda ya ga dama shine zai dauka shi Jonathan ma wajen zai dauka shi ma Obasanjo daga wajen su ya dauko shi ai chief usta na shi ai ka gani mm, to amma wannan ah, ban ga wani abu a ciki ba idan muka duba misali yankin da shi marigayi Abba Kyari ya fito wato yankin arewa maso gabashin Najeriya a wadda kuma a wannan yankin ma akwai waɗanda ake ta tunanin cewa watakila su za a ba wannan mukami na shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa dama a wasu lokuta misali a bisa ga al'ada haka duk da yake dai ba wai kundin tsarin mulki ne ce ba idan mutum yana kan mukami sai allah masa rasuwa to wadda za a kawo ya mai wannan gurbin nasu akan ɗauko daga wannan yanki domin a dadadawa waɗannan mutanen yanki shin baka ganin watakila da a yankin arewa maso gabas aka ɗauko shugaban ma'aikatan fadar kamar zai ɗan fi ba da alfanu borno tun da suke buhari bai taba faduwa zabe daga wajen ba alhamdulillah da yobe bai taba faduwa zabe a wajen ba mm. amma abin da ake nufi shine in dan bol za a canja dan bol ba wanda ya fi wancan iyawa za a sa ba ne in ni ban iya ball ba na shiga ko ina bata wasan bol kamar kwallo kenan yanzu misali za a iya cire mani a sa wani ko a cire sallah daga liverpool ai an ga mutumin zai iya ne shine sa aka sa shi kwallon da wancan ya buga ya buga fanarati ne hmm. shi ne ya sa ba a sake ya dauko wanda goje ba ba wani ban ga wani abu daga ciki ba shi ma wannan gambari dan arewa ne kuma wancan ma dan arewa ne kuma ban ga wani abu kuma wannan wannan diplomat tun da ake ko ministocin wanda aka ba su ba wanda ya cancanta a bashi aiki kamar wannan mutum saboda yanzu aka da abu ka ba mutum wanda ya san abu wanda zai taimaki gwamnatin nan yayi zai taimaki kasa zai taimaki talaka talaka su san me ne ya kawo shi shine mukami ba a baka mukami kawai dinga ganin ka a TV kana faɗan abu da ba shi ba ka ce an yi kaza an yi kaza an je wajen kuma babu eh, to kamar a yadda muka sani Najeriya kusan ƙasa ce da kabilanci da kuma bambance-bambance na addini yake da tasiri wajen gudanar da harkokin rayuwa na san a lokuta da damar gaske an sha samun rigingimu na makiyaya da manoma da kuma rigingimu dai na kabilanci da sauransu shin ta ya kake ganin farfesa gambari zai amfani da wannan damar wajen wato daidaita al'amuran 'yan najeriya wajen kawar da kabilanci a tsakanin 'yan ƙasa da haɗa kansu tunda shi mutum ne da ya aiki da ƙasa da ƙasa da kuma su majalisar ɗinkin duniya wato irin kasashen da ba a taba sanin ba ba ma a sanin kabilanci kusan misali in muka ce kamar amurka ko kuma birtaniya ko kuma japan da wuya kaji an ce ai ana rage tsakanin wannan kabila da wancan kabila shin ta yaya zai kake gani zai amfani da hazaƙas wajen ganin an cire kabilanci ko kuma wasu rigingimun addini a najeriya ai shi ne aka ce diplomatic ɗin ya riga ya zauna da mutane kuma ya shirya mutane kasashe daban-daban daban wanda yare daban-daban ana kiran shi a turanci mediation mm. wato ya zauna da wannan group ɗin ya ji nasu ya zauna da wannan ya ji korafin su ya hada su gaba daya an rubuta na ram eh, sand understanding wannan abu ba shi da kyau kada ai kaza kada ai kaza dukan mu yan kasa ne wannan zai shirya committee na san za a ga shugaban kasa a shirya committee wannan yaren wanda ayi kaza duka kowa da kowa zauna da shi a ji korafinsa tun da shi ma dan kasa ne kuma yayi zabe kai zabe ni ma nayi zabe kana da kuriya ina da kuriya kana da takardan ina da takardan kai karatu a Najeriya ni ma nayi karatu a Najeriya an aifi kakanka a Najeriya ni ma an aife ni a Najeriya to ya za a ce saboda na je waje kaza ko a ce in tafi ni ba dan kasan bane in fita kawai to wanda suke a can kasa in ga koro su kuma ya za ina zama wani abun dole ne a shirya don abun da ya kawo matsalan nan in an yi abun nan shi wanda yake da abada shugaban kasa baya ga ma shugaban kasa abin da yake faruwa kuma abin da ya kamata a faɗa kenan ni din mun zauna da shi ya kai so biyar mun ba shi a rubuce complaint din mu har da gwamnan biya lokacin sun zauna mun zauna an hada committee mun bayar a rubuce aka ce to za a zauna da duk kungiyoyi Allah bai sa aka zauna ba har Allah ya dauki ransa to kaga da amma in an zauna an fahimci kowa meye naka gashi kai meye naka gashi sai a shirya gaba daya amma bayan da za ce ni ina da kai dan Najeriya ni dan Najeriya a ce kawai wannan an yi min iyaka ba zai shiga ba kai kuma an yi maka iyaka ba za ka shiga kaga akwai matsala wannan abun ai dole ne a zauna a fahimci juna kowa dan kasa ne abinda muke so kasar nan fa ta tashi jikokin mu su samu da yaran mu ba wai musa kullum a matsala kullum a fada fadan ina zai kai ba ba da amfani ko fadan addini ko fadan yare ko fadan wani abu ba shi da amfani abun da saka kanan abada wannan abun yanzu da ba da ba mu san waye waye ba a lokacin ada kowa dan Najeriya kawai dan Najeriya ne kamar ina ina Yugoslavia na hadu da wani dan Najeriya Ibo ne an kamo shi a Reka na ce a'a aka kawo shi na ce wannan dan Najeriya ne yana min yemin Hausa na ce a kai dan Najeriya ne yace eh dama ina so mishi yaren wajen don mm. da na iya yaren yana jin kuma yaren yace sai min hausa kawai na ce to a cire shi a sashe nan saboda ni dan Najeriya kuma na gashi ta kuma wahala zai sha shi ne dole na karbe shi daga cewa ni na biya mishi kuɗin jirgin dawa Najeriya kaga to Dr. Garus Gololo ta yaya za a samu ci gaba a Najeriya misali idan muka yi la'akari da irin halin da ake ciki a yanzu wato rashin kishin ƙasa yana tasiri ga al'ummar Najeriya ida kusan kowa ya fi son kansa da kansa fiye da kuma muradu da kuma ci gaban ƙasa shin ta yaya kake ganin 'yan najeriya za su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yadda zai zama na cewa babu bambancin a ce a'a wani ɗan jiha kaza ne wani a kabila kaza ne jamuna mu 'yan ƙasa za mu haɗa kanmu da kanmu domin mu ceci ƙasarmu mu kuma jaladin gudanar da rayuwar ƙasarmu ka san wannan mutanenmu abin da muke nufi da shi shine dan najeriya shi kowaye ne ko hausa ne ko bafulatani ne ko ibo ne ko bairobe ne ko wani yare dai a najeriya in dai an bashi appointment kar a ce shine shugaba kansa ko ya sani da aljihunsa ka duba wani abun mamaki yanzu wanda aka sa ta so din dinnan. da aka mutum fada shugaban kasa fada shugaban kasa eh. kudin da aka bayar da sanatoci suka kira shi shugaban sakatare na gwamnati suka tambaye shi chairman din suka ce ya aka kashe kudin yace shi ba shi da asset na wannan account din wanda yake da wannan shine account general yoto account general yan gama shine zai mayar da kudin a central bank kaga ko yaro ma ga gafi wannan magana ai koyi matsala a ciki eh to amma tukile tunda shi shine shugaba ai ba shi ke kashe kudin ba amma ya za a yi shugaban kaza mu fa mun rike committee nawa ya za a yi shugaban committee kai ne amma na committee a ce ba za ka san komai ba ai ya kamata a faɗa a ce kaza ne aka in an saya wannan kujera a ce kujera na Najeriya ba yanzu sun waye fiye da na da in kai wani abu kawai za a ce kuɗin kamin ka karɓa ma an riga an san nawa ne an riga an tura a hansen ko ina ne an sani nawa ne an yi calculating an canja su a dala kaza ne in an yi su kaza ne in an saya ka yanzu misali kamar jiya a Kano wata mata na gani sai da hawa ya zuwa min suna isolation center an dauka su suna kira har mutumin ya mutu ba zo wajen ba a Kano kuma akwai wani yaro da yake babansa an ɗauka sa an taho da shi abuja yanzu daga kano a ce zan ɗauka jini an zo abuja an koma bada da abun da ya kama ya koma maka ka riga mutum ya riga mutu ya kamata wannan testin din nan kuɗin nan da ake fitarwa na testin din nan na in najeriya ne a sa kamar goma a kano din a sa kamar goma lagos a sa goma kowane state akwai su ai to me amfanin kuɗin da aka bayar din ne kuɗin sai an gama ne a marar gwamnati ne an sa su saboda wannan aiki din nan Ghana kawai suna testin mutane dubu takwas da ɗari biyar kullum amma Najeriya ce jiya kawai a Kano duk yawan Kano an testin ɗari fudu to yaushe za a gama wannan testin ne sai kowa ya mutu shine za a gama testin sa na gaya muna cewar ana testin wannan muna fatan shugaban kasa ya hamzarta wannan mutanen su sa yanzu kaga ya bello ni ya burge ni da suka je yace to kamin su ma su yi testin sai su yi kwana goma sha hudu ya sani su ma ya san ko suna lafiya tukun kamin su fara testin mutane tunda duk testin da suka da aka je Kano kawai suka fara testing a ranar mutum goma sha biyar suka mutu da safe ishirin suka mutu to me aka yi da testing nan maimakon national disease center for national disease control disease control ina fa ma'anarsa kada ciwon ya kama ka kamin ya kama ka tsare shi to ya riga kama ka me aka tsare babu shi amma ko ya kama ka ana iya dakile shi to ai ba dakile shi ba ba dakile shi ba sai dai nuna kullun suna eh, suna briefing a TV wani yanzu yaren ma bai iya ba kai kana ana briefing da ya kamata a ba national emergency agency su yi da yaren da za a ji su yi da ibo su yi da hausa su yi da wani yare da fulatanci su yi da kowane yare da kowa zai gane kauye kauye za su gane amma don ka zauna a tv kana turanci zan iya turanci daga yanzu har wata takwas a nan ba wai kuma duk magana na faɗa ba zan sake maimaita wannan ba kuma ba ta da amfani tun da wanda yake kauye yana yawo da fatanyinsa bai san ma abin da nake faɗa ba me zai gane da shi bai fahimta abin da yake faɗa ba abun da 'yan najeriya suke so a sa mutane a sa sanitization a ganar da su wannan ciwo fa gaskiya ne ga yanda yake ga yanda yake a duk kauyuka kauyuka su sani in ba haka ba wannan abun in ya fito zai karasar da mutane ne kawai saboda ba kamin aji ai testing mutum ya riga ya mutu ba testing abun nan din ka dai to a dr gabas bari da yake lokacin yayi da zamu dan je hutun rabin lokaci wanda daga bisani kuma muna sa tuntukar. a dr faruk bibi faruk a malami ne a tsangiyar kimiyyar siyasa a jami'ar abuja domin shi ma mu dan ji tsokacinsa dangane da zaben shi shugaban ma'aikata na fada shugaban kasa wato farfesa ibrahim gabbari a cikin shirin namu na ina dalili daga nan kafa ta yanci ta gidan rediyo da talabijin na liberty da kenan jabi a babban birnin tarayyar najeriya na abuja kudakacin ina dalili ina dalili ina dalili ina dalili ina kudaden ku duk malaman tsubu ke karbewa su karbe miki kuɗi su raba ki da Allah su dora ki kan hanyar tafiya wutar jahannama boka ba ɗa na mutum ba ɗa na masara yana iya badawa da Allah ga wani experiment ki cire silin gashin ki kwara ɗaya gashin kan ki kwara ɗaya ki cire a tara duk malaman jihar Zamfara akwai mai iya mai da maki shi akwai likitan da zai iya mai da shi shi wannan shirgegen bokan da kika je wajensa wallahi kin fi shi tsarki sama da sau ɗari a wajen Allah maɗaukin sarki ƙazami ne da zaki kyakkyawan bincike watakila bai alwala aljani bai hudda da ɗan adam sai ka zama kafiri original not photo start copy kamin aljani ya hudda da kai that they should worship Allah alone without associating partner to Allah ya ce Allah bai taɓa jarraba ni kunne na ya ji saƙon addini na zai faɗa zuciyata bata kawo shi bakin ya faɗa ba saboda mai saboda biyayya zuwa ga Allah shi yasa duk lokacin da sabon Allah yayi yawa to karfin hadda na lalacewa ko a rage ma sadaki ko a baka gida ko a taimaka maka sannan kuma ka zo ka ce zaka kisha kai ba ka ba kishiya sai dai ajali ya zo ta mutu الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر dalili. Ina dalili. Ina dalili. Jama masu kallo da sararin mu assalamu alaikum a barkanmu da dawa daga hutun rabin lokaci inda muke tattaunawa da dr garus gonolog shirin al'amuran yau da kullum kan tsokaci game da sabon shugaban ma'aikata na fada shugaban ƙasa farfesa ibrahim agbola gambari daga bisani kuma yanzu a tare da ni kai tsaye muna tare da dr faruk bibi faruk a malami ne a tsangiyar kimiyyar siyasa a jami'ar abuja a dr faruk bibi faruk a barkan karshen shigowa wannan shiri namu na ina dalili Malam to shi ce game da nadin da aka yi wa sabon shugaban ma'aikata na fada shugaban kasa a farfesa ibrahim agbola gambari na farko dai zan ce dole ne wa shi wanda allah ya warasuwa abba kiyayi watan da ya wuce wanda shi ne yake rike da wannan mukamin shi Allah ya ji kai shi Allah ya masa rahama a shi mutane wato na wannan chief of staff ko shugaban ma'aikatan da suke cikin bira hmm. ko ma'aikatan da shugaban kasa ya nada eh. mukami ne wanda aka ɗauko shi a Amurka kuma aka kwafe shi a najeriya a lokacin obasanjo kuma mukami ne wanda baya cikin tsarin mulkin najeriya kuma ba a fitar masa da wani aikace-aikacen shi a tsare ba a cikin tsarin tafiyar da mulki a najeriya sai abin da shugaban kasa ya yadda ya ba wa wannan mutumin da ya zaba sannan ya ba wannan aikin ya yadda ya ba shi to shugaban kasa ya soma da janar abdullahi muhammad wanda dan eh, soja ne tsohon soja ne kuma wanda ya yi aiki sosai a harkar tsaro saboda yana ganin amfanin abin da wurin harkar tsaro da tafiyar gwamnati kuma goyon ma sun karkarba har Allah ya kama abba yanzu Ibrahim Gambari ce. shi Ibrahim Gambari ah, kamar yadda ah, Dr. Zaru zai rinka faɗa ya eh, ɗan demokradan diplomasiya ne hmm. wato malamin majami'ai. ne eh. kuma kamar aikinsa ya fi a harkar demokradiyya a musamman harkar ah, united nations wato diplomasiya ta dangantakar kasa da kasa eh babban abin da za a fahimta a kansa wanda mu malamai da muke dubawa da dole mun san akwai bambanci a kan kowa ba daidai yake da abokiyar ba a wurin rayuwarsa shi profesa gambari na ga lokacin da muka je jami'a za mu so makaratu mun kama ba mu same shi ba ya riga ya tafi aikin kasa na waje ɗakin waje a tsarin tsoron karanta na rayuwarsa kusan za a ce shekara ko kuɗi kawai ya yi yanayin najeriya aiki a cikin najeriya ya koyar a jami'ar amadu bello shekara uku ya yi minista shekara ɗaya wannan daban ne da abba kiyar wanda shi duk kusan rayuwarsa bayan ya gama karatu ya yi ta ne akan yana aiki a najeriya kuma a wurare daban-daban aikin lauya aikin banki aikin ɗan jarida da sauransu a cikin najeriya to dole wannan zai tasiri akan yadda muke tunanin shi profesa gandon zai tafiyar da abuwansu aikin diplomasiya musamman aikin united nations aiki ne wanda ba shi da kalubale irin na cikin najeriya hmm. kuma yadda shi dr gano zai faɗa 'yan najeriya suna da wahala magana an zo maka da magana wata ta yare ce wata ta addini ce wata ta kabila eh, ce wata ta yanayin inda aka ajiye mutane ne abubuwa da yawa wanda su ne suka fi tasiri akan me aikin ma kan shi an yi shi ko ba a yi shi hmm. to amma alhamdulillah shi wannan aiki na chief of staff ba aikin da yake buƙatar dama mutanen waje su san me ake ciki ba ne hmm. ko kuma ya rinka mutane bayani ko aikinsa ma ya nuna a wurin jama'ar ƙasa shi aikinsu zai nuna a wurin shugaban ƙasarsa ne kawai shugaban ƙasa ne zai kirawo shi ya ce ga abin da yake so shi kuma ya tabbatar da shugaban kasa ya yi wannan abin ba tare da an san ma wata shi wannan abin ba wata wannan yana da tasiri a kan dalilin da ya sa shugaban kasa ya ɗauko shi na zargin ko na zaton cewa yana cikin wa'anda shugaban kasa a koyi dama yake neman shawarwarsu a cikin harkar tafiyar da mulkin nan ba tare da wata ma wasu ma'aikatan shugaban kasa sun san cewa yana ɗaga waya ya ce masa profesa cika mun abu kaza tun da ka taɓa min minista ga abin nan ne kuma akwai maganganu na cewa shi yana da biyayya sosai ga shugaban kasa ba ma a yanzu ba akan cewa lokacin ma da minista da aka canza gwamnati aka cire shugaban kasa aka yi masa juyin mulki shi ya ci gaba da wancan gwamnati duk da an mata ta yi akan ya ci gaba da zama ministan su da kasashen waje to kaga akwai alaka ta amana da kauna wata kila tsohuwa tsakanin su to wata ina dalilin da ya sa shugaban kasa zai ɗauko shi mutane su yi mamaki kenan don kowane shugaba yana da wasu wanda abokan shawarar da wanda ba dole ba ne sai kowa ya san su to profesa gambari bai iya ba da shawara ne sosai akan yadda za a tafiyar da gwamnati musamman abin da ya shafi kasashen waje to inda mu masu buga wannan eh, kasan eh, tunanin karatu yake eh. shine sai mu tambaya mu ce a yanzu najeriya ta ta fi bukata wanda ya san matsalolinta da cikin gida da kuma wanda ya fi sanin yadda najeriya za ta tafiyar da harkokinta na waje wannan babbar tambaya ce saboda ah, kamar yadda kuka yi maganar covid-19 hmm. ita kanta covid-19 ta kawo wani sabon tsari a duniya wanda dama su tom su sumayinsa da cewa ba wai ka damu da wata kasa ba ko zai faru a wata ƙasa ya je ya faru amma kai ƙasar ka tukunna ta fara samun nata yancin ta fara samun arziki ta fara samun mahimmanci a kai wato abin da yake cewa america first kasashe hmm. da yawa ingila sun fita daga eu saboda suna da wannan tunanin a cikin kasashen turai da yawa akwai masu irin wannan tunanin da suke neman samu a gwamnati su tafiyar da irin wannan tunanin to a yanzu muna da bukatar wanda zai iya tafiyar da tsarin akan yadda yake tafiya da turawa da kasashen duniya ne ko muna da bukatar wanda zai iya tafiyar da tsarin mu akan yadda mu ma kasanmu mu za ta ci gaba a tabbas eh, kamar yadda na faɗa karatun profesa gambara na digiri na farko na biyu da na uku a turai yayi kamar yadda akwaci ya yi hmm. a aiki na shekara uku ya yi shaɗe biyu to bayan wannan da ya minista da abin da ya a waje ne shin akan wannan zai ya iya sa shi akan wannan turbar da iya tafiyar da duk ministoci da kusan duk gwamnoni da abin da suke so su yi wa shugaban kasa bayani yana da baki a ciki kyawansa za a bi yana da fahimtar da gogewar yadda abubuwan za su iya tafiya a kasar nan da kuma gogewarsa tafi akan yadda abubuwa za su tafi a waje to abin nan bane kalubale ne amma shi tun da profesa ne kuma ya ayyuka yana da masaniya akan abuwa. da abuwa ne wanda zai shi kanshi zai iya aiki akan ya gyara wata ne ne wanda za su taimaka masa wanda suke da sanayya sosai akan yadda abubuwan nan suke tafiya idan ya ɗauki masaniyarsa kawai ta aikin United Nations da ana ta cewa diplomacy diplomacy ne tafiyar eh, eh. da ofishin shugaban ƙasar Najeriya aikin ya wuce na diplomacy a gaskiya aikin ya wuce na cewa kasan yadda united nations suke tafiya amma kuma ba wai shi ba zai iya da daidai ba wai zan cewa shi bai cancanta ya wannan aikin ba a gaskiya ya cancanta yadda ake cewa ɗan sarki ne eh, duk wannan halayen ya nuna su ya nuna bajintarsa a tafiyar da karantarwarsa ya nuna a lokacin da ya minista a lokacin da ya minista ayyukan da yi na minista na shekara ɗayan nan har yanzu ka je ma'aikatar da ya yanke suna tuciya da wannan abubuwan da yi haka zaman sa a United Nations da yawan abubuwan da ya da su ma da suka ba shi aiki don bayan ya gama wa Najeriya aiki a United Nations su kansu United Nations sun ga gogewarsa sun ba shi ayyuka sun ɗauke shi ma'aikaci wanda sakatare daga baya kuma sai rinka sa shi a cikin kwamitoci da yawa saboda haka ba za a iya cewa ba daidai ba ne ba shi. da dakta alhamdulillah sai mu sa ido mai masa addu'a ah, kuma abubuwan da muke gani cewa wata kila bai goge a kansu ba ko ya bamu mamaki ko kuma ya nemi wanda za su taimaka masa a samu wannan gogewar ah, mukamin da aka ba shi a yanda yake tafiya yanzu a Najeriya hmm. yana cikin mukaman da suka kowane mukami karfi amma kuma karfin mukami yawancin sa ba wai dan an sa dokoki a kai ba ne kan hmm. shi kanshi wanda yake tafiyar da mukamin yanda yake tafiyar da rayuwarsa da yanda yake mu'amalar mukamin tana ba wannan mukamin karfi ko kuma ta rage masa karfi saboda haka zai iya zama yanzu ko ba gambari ya zo ya aikin da ya fi a gafi ma kiyari saboda yadda ya tafiyar da kansa ko kuma a ga kiyari ya fi shi saboda yadda kiyari ya tafiyar da kansa ba wai lalle saboda karfin ofis din ba shi kan shi karfin ofis din wani abu ne amma kuma halin mutum wani abu ne tattara zama wani ban san shi sosai ba ban hmm. san halin rayuwarsa ba amma abubuwan da ake ji akan cewa yake mutunci shi kuma ba mai kwaɗayi ba ne kuma yana da gogewa irin ta aikin waje wanda gogewa irin ta aikin waje tana sa wannan rashin kwaɗayi da kuma rashin al'amuran eh, eh, tambacin aminci da muke gani da shugabanni suna yi da cin hanci da sauransu. To dakta akwai batutar da aka dai ana cece kuce dangane da yadda masu hana ruwa gudu a fadar shugaban kasa suka yi kane-kane wa harkokin a yadda ake tafiyar da waɗannan mulki musamman dai na shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa. Shin wannan ya za ka kwatanta wannan duba da cewa shi farfesa gambari baya ɗaya daga cikin waɗannan masu hana ruwa gudu a fadar shugaban ƙasa wanda yana nuna kamar shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gano bakin zaren yan hana ruwa gudu a sa kenan? eh za ka iya kalle shi ta haka a gaskiya saboda kamar eh, yadda ta hmm. za ka je kama ah, shi profesa ibrahim gambari bai taɓa fitowa a cikin lissafin wanda ake tunani za a ba wa wannan mukami ba hmm. ko yan jam'iyyar apc ko su manya-manyan makarraban cikin shugabancin kasar ko kuma ma ragowar talakawan ƙasa. Eh. ke tunanin cewa a wannan mukamin ya faɗi kuma za a ba a cike shi to eh, wataƙila baya cikin kowane bangare a cikin masu eh, takara ko gasa a cikin ita majalisar ita ita a eh, cikin zila wato a cikin kwadar shugaban kasa wata da shi dama ba su ma san da shi wa ko kuma sun san da shi dan bai da shawara ne kawai a wurin shugaban kasa shi da shi to wannan zai iya tasiri sosai akan canza wanda fasalin tafiyar da kwadar shugaban kasa take idan akwai korafi da yawa amma shi ma a kan wannan akwai abu ɗaya da yake tabbata wanda shi dr garus yana yabawa amma kuma a siyasa abin da ya kamata a kula da shi shine manyan manyan mukaman da ake kawo an kafa gwamnatin demokradiyya a najeriya wanda za su tafiyar da gwamnati su nutsaka ta yanda aka yi wa jama'a alkawari wanda talaka yake amma ba a ɗauko wanda suka yi mu'amala da talaka ko a lokacin siyasa sai a da kafin lokacin ma siyasa ko kuma a su ta cewa ko an sun yi a kan ma'amala da talaka da sanin matsalarsa an kuɗa ko ɗan boko ko ɗan eh, wanda aka yarda da shi wanda an yi masa kariya ko kuma kansa shinge da siyasa ba abin da yanzu za ka nuna da ya taɓa haɗa ko ke sa gambari da apc ko kuma talakan apc ko kuma wanda yake wahalar apc ko mai bukata apc amma a zai kuma eh, tasiri sosai musamman eh, a kan yanzu lokacin canjin shugabanci ya zo lokacin canjin shugabanci wannan makani yana yin tasiri wanda a da an fara tunanin dama su gona ta nufi suna kowansu da suke da bukata sun fara sa kai a kan cewa me za su iya shiga ta ina za su iya shiga wata wa'annan bukatun da wa'annan bangaren da suke da bukatu da yawa cikin ƙasa da shugaban kasa zai sa shi shugaban kasa ya sa ya nazari ya nemi wanda yake ganin cewa na farko baya cikin wa'annan bangarorin na biyu wa'annan bangarorin ba za su yi tasiri a kansa ba saboda martabarsa yana fiye da su a tunani da kuma eh, gogewa a tafiyar da mulki da kuma rayuwarsa watakila tunanin da shugaban kasa zai ke ya kawo saboda a da har ma daga cikin gidansa za ga ana da bukata ana nuna cewa cikin gidansa ma suna da wanda suke so duk da gwamnatin suna da wanda suke so jam'iyyarsa suna da wanda suke so abokan eh, tafiyar da rayuwa tare da shi suna da wanda suke so to amma yanzu watakila yin tunanin shi profesa ibrahim gambar yana sama da a nan sai dai su nemi yanzu ya za a yi tafiya tare da shi ba shi ya zo a kan cewa yana dama tare da su ya tafiyar da wata ajanda wacce shugaban kasa ko ya ta ko bai san ta ba shi yana da bukata a kai ina ganin wannan babban tunani ne wanda ya kamata a jinjina shugaban kasa idan haka ne na ɗauko mutumin da yana sama da irin eh, wato gasar da take kasan eh, eh, fadarsa wacce zai iya zama masa matsala idan ya bar wani wanda zai iya bin ɗaya daga cikin ɓangarorin da ake tunani dakta akwai rahotannin da ke nuna cewa farfesa gambari ya goyi bayan matakin da tsohon shugaban mulkin soja na najeriya wato janar ibrahim babangida na wajen soke zaben 12 ga watan yuni shin in naka ta tabbata a matsayinka na a malami a tsangiyar kimiyya siyasa baka ganin wannan yana iya ja masa kamar misali rashin yarda daga waɗanda suke ganin soke zaben 12 ga watan yuni kamar an yi musu ba daidai ba duk da yake kuma shi ma bola ahmed tinubu ya ba zaben da aka yi shi a farfesa ibrahim gabari eh, ban sosai da kayan maganar tsarin wuya ne a eh, maganar soke zaben sha biyu ga watan yuni wadda janar ibrahim gabari da ya akwai rahotannin da suka yi da ya baya eh. lokacin da aka soke zaben sha biyar tinubu yana cikin mutanen da aikin su ne kada su bari hmm. matsala ta samu najeriya hmm. a kasashen duniya eh. wato eh, eh, kuma a lokacin aikinsa ne na cewa shi a ma'aikacin diplomasiya hmm. ya yi duk abin da zai ya kare kasarsa kada matsala ta samu kasarsa wacce matsala ne za ta bauchi gwamnati ta iya taɓa talakan ƙasa gaba ɗaya wato a ko kuma tattalin arziki kuma wasu su kawo ah, wata barazana wacce ba a santa ba to duk mai aiki a wannan wurin a lokacin kamata ya yi idan ba yana da wata ah, manufa daban ba ya kare ƙasarsa ma me yake faruwa a ƙasar mutane da yawa a hanyar zama idan an ba su dama su yanzu cewa wani babban kuskure ba ne kashe wannan duk da shi shugaban kasa buhari a yanzu ya yadda cewa wannan babban kuskure ne kuma ya ba da dama cewa ma a mai da ranar ranar hutu hmm. amma akwai mutane da yawa wanda sun zurfin tunani za su ga cewa abubuwan da suka faru kafin a zo a kashe wannan zafon sun riga sun lalata shi wannan zaben shi kashi saboda an hana wasu mutane yancin su ma su zaben bayan sun ci sun ci sun ci takarar an zo an wargaza nasu to idan daga baya an zo an yi zabe an sake wargaza wanda suka wargaza nan ba a gane hmm. sun su na farko ba an gane sun su a na biyu akwai tunani kala kala akan akan wannan ban san tunanin shi Ibrahim Gambari ba amma eh. dole a bashi cewa a lokacin aikinsa ne ya kare Najeriya kada abubuwan da suke ciki su taɓarɓare kuma ya yi wannan aikin daidai iyakacin eh, yadda ya kamata ya yi shi wanda ko kanin abiola ne yake wannan wurin aikin da ake kuma ya yi To, Dakta muna godiya kwarai da gaske da yake karancin lokaci a muna godiya da ka ba mu dama muka tattauna da kai a cikin wannan shiri namu na ina dalili. Da fatan mun sake tuntuban ka wasu lokutan za ka samu dama domin kama ka shigo a amfana da basirar ka kuma ba da guduma domin ci gaban ƙasa. To a Dakta Faruk Bibi Faruk kenan masanin kan kimiyyar siyasa na jami'ar abuja da ke tare da najeriya dakta da yake lokaci yana mana halarsa a gurgurje me zaka ce ai dakta magana da ya faɗa din ya riga ya faffasa abubuwan da yawa wanda ya kamata a faɗa lokacin wannan zaɓe din na in ba wai shi eh, an yi shi haka din nan ba abun da zai taso a najeriya da yanzu ba za mu iya kare shi ba ko da yake shi kasan ma'aikacin diplomatiya abu da zai da zai kare wata ƙasar dole ne ya shi in bai shi a najeriya ba ya yi a wata ƙasa za a ce ya bai a najeriya ba ya yi kokari a lokaci na sosai kuma in ka duba zaben da aka yi da kai ba a gama zaben ba ma shi shugaba ya ce a yi declaring nasa ai sai ka jira sai an kaddamar da zaɓe. ne hmm. eh, ko da yake dai zaben ai shugaban kasa yanzu ya mayar da stadium da sunan sanannun abuja eh. ya ba da kuma democratic day a hmm. ranar shi shugaban kasa muhammadu buhari kaga kowanne ai yayi akwai abu a ciki sosai to a daga ƙarshe a dakikoki duk da yake dai lokaci yana gab mana halarsa wani kira za ka yi ga waɗanda suke fatan a ba su wannan mukami na shugaban tafa da shugaban kasa amma kuma cikin ikon Allah Allah bai kaddace sun samu wannan mukami ba dama in kana neman mukami kamar siyasa ne in ka je zabe ka faɗi shikenan ba a ce maka yi hakuri sai dai a ce ka sake ka nema kuma wani rogo ko kuma Allah ne yake bada mulki shine yake hanawa shi Allah ne zai baka shine zai hana ba wani abu sai su haƙura kawai su yi ƙoƙari su taimaka wani in dai gaskiya suke su zo sama da wasu su da yawa suna neman na aljihunsu ne ba wai su zo su yi wa Najeriya aiki ba ne. to muna godiya da tagara su masu kallo da sararin mu ana shirin namu na ina dalili zai da sa'aya a madadin a shi dr garis gololo mai shirin al'amuran da kullum kuma jigo a jami'ar apc da kuma dr faruk bibi faruk a wadda muka kira ta tarho wadda jami'a malami ne a jami'ar abuja a tsangar kimiyyar siyasa da kuma jami'an da suka sadanu da ku ni sami nisani da na shirya na gabatar nake cewa ku kasance da tashar yanci a kai da shi sai ina dalili ina dalili